في شرح نواقض islam darasi da kuma bayanai akan abubuwan da suke warware wato musulunci Allah tsari. mun ga yadda malam ya ta bayani akan abin da ya shafi bambanci tsakanin mu'jiza da sihiri sannan kuma mun zo a kan yadda mana yake magana a akan cewa dalili a kan sihiri kafirci ne wannan kuwa shi ne kuma ya nuna cewa sihirin nan ya samo asali ne tun tun tun ya ba da misali da fir'auna daga baya ke ga annabi dawud a suleiman shi ma ga abin da aka faɗa akan mulkin sa wanda shi nisan sa ya wuce na annabi Musa alaihi salam don haka ya kawo ayar cikin suratul bakara ayata dari da uku to mun gama darasi a kanta cewa akan wannan aya tana nuni akan cewa sihiri kafirci ne don haka mawallafi ya kafa hujja da ita ya ce wa annahu min nawaqidil islam kuma shi sihirin nan yana daga cikin abubuwan da suke warware musulunci ne ya ce wa zalika fi iddati mawari waɗannan kwa da wasu dalilai daban-daban kididdigaggu da suka zo a cikin ayar zai dube su ya bada dalilai ta bangarori daban-daban awalan abu na farko da ya kafa hujja da shi cewa sihiri kafirci ne faɗin Allah da ya zo a cikin ayar da ya ce wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafirta ba kake nan masu sihiri su ne ya nuna su kafirai ne ko ai ma amila sihira yana nufin bai aikata sihiri ba li'anna sihira yake domin su sihiri kufurun kafirci ne wala yaliqu bi nabiyillah kuma kafirci baya kama bai kamata ba ko sihiri a ce an danganta shi da annabin Allah wannan dalili na farko kenan akan cewa sihiri kafirci saniyan dalili da biyu kauluhu fadin Allah da yace walakin na shayafi na kafaru ya ce sai dai su ne suka kafirta don wani dalili allimunan nasa sahara don wani suna sanar da mutane sihiri dalla wannan aya yanzu tana nuni ala anna ta'alimar sihir cewa mutum ya ilmantar da sihiri ya koya wa mutane shi kufurun kafirci mm-hmm. wa annahu kuma har yanzu banda kafirci da min ta'alimin shayatin yana daga cikin abin da shaytanu suke ilmantar da mutane wa annahu har yanzu na uku laysa min ta'alimin anbiya'i alayhi salam baya daga cikin ilmantar son annabawa don babu wani annabi da aka turo shi ya sanar da mutane tsiri babu shi wannan dalili na biyu kenan a matsayin cewa sihiri kafirci ne salisan na uku ƙauluhu faɗinsa da yace wa ma yu'allimani min ahadin wato ba sa sanar da wani mutum ɗaya, ya'ani almalakaini mala'iku nan da aka ambata a baya ba za su ba wa wannan kowane ma irin mutum ilimin ba hatta ya kula har sai sun ce masa innama nahnu fitna mu cewa fitina ce fala takfur an hmm. wato kenan suna bayanin laifin karɓar ilimin sihirin hmm. akan cewa duk wanda ya karɓa ya je ya koya to ya fi kafirta hmm. don haka fitina ce kuma kafirci ne kar ka kafirta da karɓar wannan ilimin ai ma'ana shi ne la ta ta'allama sihira kada ka san wannan sihirin fa takfur ka je da kafirta wa man ta'allama sihira wanda biyu ya ilmantar da sihiri kafara ya kafirta dalili na hudu a cikin wannan ayar kauluhu ta'ala fadin Allah da yace wala kad alimu ai haƙiƙa sun sani su masihirtan kenan ko lamanishtara wanda duk ya sai wannan sihirin ya karba mana lahu fil akhirati min kala, bashi da wani rabo a lahira an gane innama haza fi haqqil kafir ai a ce mutum ba shi da rabu a lahira wannan haƙƙin kafiri ne amma mumini baka isa ka gaya masa haka ba ko ba da ma ka ga mumini ka ce ba zai samu rabu a lahira amma kafiri in ya mutu akan kafirin sa ka ta'an ka san cewa la khalaqa lahu yace innama hadha fi haqqil kafir wannan a cikin haƙƙin kafiri ne li annal kafira domin shi kafiri laysa lahu nasibun fil akhirah bai da wani rabo a lahira an gane ai aljanna shi ne ba dan aljanna bane shi fadalla wannan lafazin shi ma sai ya nuni ala anna sihira cewa shi sihiri kofurun kafirci ne kuma yamna'u min dukhulil janna yana hanawa daga me daga shiga aljanna khamisan dalili na biyar har yanzu a cikin ayar wanda take nuna cewa mai sihiri ya kafirta cewa walau annahum amanu wattaqaw da sun yi imani kuma suka ji tsoron Allah yace a gargashin wannan haza dalilun yace wannan dalili ne shi ma ala anna sihra abisa cewa shi sihiri shi sihiri imani yana kore imani yana kuma kore tsoron Allah shi yasa Allah yace law annahum amanu to kaga kenan ba su da imanin ba su kuma da takawa fa hadhihi mawadi yace waɗannan gurare min al-ayati a cikin wannan aya kulluha dukkanta tadullu tana nuni ala anna ta'allum ala anna sihra bisa koyon ilmin sihiri koyo shi wa ta'alimihi da ilmantar da shi kofuroni yace kafirci ne wa anna kuma lalle na nuni cewa manista badalahu duk wanda ya canzo madadin ya ilimi na addini ya je ilimin sihiri kadista badalal kofar bil to ya canji kafirci ne da imani fasara kafira don haka sai zaman to kafiri shi ne wa annahu laysa lahu nasibun min aljanna kuma ba shi da wani rabo a aljanna wa anna man ta'allama sihira wanda duk ya ilmantar da sihiri an gane in kafa anhul iman imani shi ma ya rabu da shi walau annahum amanu wattaqau da dai cewa su sun yi imani kuma suka ji tsoron Allah dalla yana nuni ala anna sihira bisa cewa shi sihiri yunafil iman yana warware ko yana kore imani wa annahu naqidun kuma cewa shi mai warwarewa ne sihirin min al islam daga warwarewar musulunci haza mala yace wannan wajhu istidlal shaykh rahimahullahu bi hadhihi al-aya yace wannan ita ce fiskar da shi mawallafin littafi ya kafa hujja da ita akan cewa mai sihiri kafiri ne walakin yace malam sai dai yace yumkin zai iya yiwa an taqula kace zai iya yiwa kai magana kace a ah, kaifa tu'allimul mala'ikata sihra ya mala'iku kuma suka sanar da mutane sihiri ma unzila alal ba bi Haru harut wa ai sun fada a baya ko yawa ta yaya mala'iku suka sanar da sihiri wa ta'alimu sihra kufran kuma algashi ilmantar da sihiri kafirci ne ya mala'iku za su zo su wannan aikin wai za ka faɗi haka ko kana kulu ya ce mu kuma sai mu ce maka haza ibtila'un min Allah wannan jarrabawa ce daga wajen Allah wa da jarrabawa lil bashari ga mutum man yu'min wanda ya imani wa man yakfur da wanda zai kafirta kana iya zai ai qur'ani ma kaman sha afal yumin sha afal fa hadani yace waɗannan malakani mala'ikun guda biyu anzalahum Allah ya saukar da su li ta'limi domin su ilmantar da sihiri ba don komai ba li ajli imtihanin nas don kawai a jarraba mutane a duniya man yu'min waye zai yadda yayi watsi da wannan abu wa man yakfur kuma waye zai kafirta ko tunda ai da suka zo sanarwar ba cewa suka yi aitayi da kyau ba sai da suka faɗi muninsa wani haza ya ce saboda haka layu allimani ahadan ba sa sanar da wani mutum guda ɗaya minan nasu daga cikin mutane hatta ya kula har sai sun gaya masa innama nahnu fitna mu dai jarrabawa ce wala tafkur karka yadda ka kafurta kaga kenan sun yi wa mutane wa'azi da gargadi akan yi ko fahuma yansihani yace ai suna yin nasiha ne ko yansihani almutaallimi bi an yatruka ta'allumi siha yace suna yi wa mai neman ilimin sihiri ne nasiha akan cewa ya bar ilmantu ya bar neman ilimin sihiri din an gane waya fa ko wayubayyinani kuma suna yin bayani akan cewa yin sihirin ko ilimin sihirin annahu kufurun cewa kafirci ne wa innahuma cewa su mala'ikun nan la yu'allimani ba sa ilmantar da mutane wa yaskutani kuma su shiru walakin abinda suke yi yansahani suna yin nasiha ne bi annahu kufrun cewa wannan abun kafirci ne fa in aqdama alaihi idan mutum ya gabatar da kansa wajen ya je yayi an gane bi ikhtiyarihi da zabin sa kafara ya kafirta amma su sun riga sun yi bayani kamar yanzu ma duk bayanan da ake yi a duniya ka ce zina ba kyau shan giya ba kyau riba ba kyau wanda ya ga dama ya je ko yawwa to shi malam akan haka ya ajiye su kawai wallahu ce shi Allah ja'alal malakai ni ya sanya waɗannan mala'iku ne yu'allimanin nasa sihira suna sanar da mutane sihiri min ajalin imtihanin nas domin kawai a jarraba mutane laisa li ajali anna sihira la ba'asa bihi hmm. ba fiskar da suke kallo shi ne cewa cewa sihiri ba laifi bane a ko kadan hmm. ko kuma wa annahu mubahun cewa ya halatta a ba haka bane wa innama min ajli an yatabayyana man yakfur suna yi ne domin ya bayyana maka cewa wanda duk ya kafirce shi ya sani wa man yu'min da wanda ya imani da Allah wa man yaqbalu nasiha da waye zai karbi nasiha su da wanda kuma zai zubar da ita ko farabna min hadha to daga wannan ne zamu iya sanin cewa annasihira kufrun wato cewa sihiri dai kafirci ne ta'allumihi wa ta'alimihi sanar da shi ko ilmantar da shi hmm. ko zuwa neman iliminsa hmm. dukkan kowanne ka ɗauka a ciki kafirci ne Kana hmm. shehu rahimahullah shehu yake cewa Allah ya masa rahama aura biya bihi ko ya yarda da shi ya yanko ne abu daga can maganar baya da makauci idza lam yata'allamahu idan bai ziya nemi ilmin sa ba bai zamanto yana ilmantar da mutane shi ba walam allim bai nemo iliminsa ba kuma walakin radiya bihi sai yarda da shi shi bai je ya an masa sihiri ba bai ilmantar da shi ba bai koyo iliminsa ba amma ya yarda kuma da sihiri mai hukuncinsa wa ma an kara kuma bai musanta yin sihirin ba fa hada ya kufuru aidan shi ma kafiri ne har yanzu bi mujarradin rida kuma da ya yarda da man rabiya bil kufur wanda bi yadda da kafirci faƙa da kafara ya kafirta shi ma fal mu'min yarda al kufur mu'mini ba ya yadda da kafirci idan ma ne ta tutun da haka ne a sihiru kufurun to sihiri kafirci ne Ta ta'allumuhu neman sanin sa wa ta'alimihi da ilmantar da shi wal amalu bihi da aiki da shi war rida bihi da yadda da shi kullu hadhihi al-umur dukkan waɗannan al'amura mimma yadullu daga abin da yake nuni ala annahu yajibu inkaru sihir yana zama wajibi wato ai inkarin sihiri wa man sahara a kuma hana masu sihirin yinsa wa izalatuhum min al-mujtama kuma a kore su a gusar da su daga cikin al'umma ya yi shuru sharra hmm. domin kada su rinka watsa sharri hmm. wal fasadi da fasadi fihi a cikin al'umma hmm. wali haza saboda haka ja'at ahadis hadisai suka zo da dama ya qutulu sahir ay bi qatl sahir hadisai sun zo da a kashe mai sihiri alaihi wa sallam, عليه وسلم من ذا الله يتحد ساهرك وتحد mai sihiri. darbuhu buhu shi da ah. sare shi da takobi ah, ah, kuma banda wannan wa amalu sahaba ayyukan sahabai ya tafi akan haka bizalika da haka an gane hmm. faqtulu sahara hmm. saboda haka ku kashe waɗanda suke ba masu sihiri na hmm.